Salamu alaikum masu sauraron mu Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Jaruma. Wanda marubuciya Nafu Aliyu Umar ta rubuta muku shi, wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Tashi na yi zaune tuni na fara hawaye sabida tsoro. Anshima na zo ki karɓa na ce, komawa ne can ƙarshen gadon ina ƴar hannu. ta na fuska ta ta cike da hawaye, dan girman Allah ka hakuri wallahi na ci na koshi ko ruwa ba zai shiga ciki na ba, Yanzu ka rufa min asiri dan Allah. Hayowa ya yana murmushi yayin da ni kuma na kuma ɓare na har da shashsheƙa saboda tsoro. Zo nan na ce, ni fa babu abin da zan yi miki, madarar kawai zaki sha sai ki kwanta kin ji ko? Cikin shagwaɓa na ce to na ji amma ka ce wallahi babu abin da zan yi miki. Dariya ya saki ya da kwanciya kamin ya ce yau dai na ga ikon Allah. mutum da abin shi amma ana nema a yi mishi iyaka da shi to na ji na rantse taho a wauta ta hakan ya rantse kenan shi yasa sai na matsa wajen shi ina share ƙwallon idanuna yayin da shi kuma yake ta murmushi yana kallon fuskata kof biyu na sha sannan na wanko bakina na dawo kusa da shi don na san dole dai jikin shi zan kwanta shi ma madarar ya sha sannan ya ɗora da rubutun da na ga ya sha jiya amma yau bai bani ba ban kuma tambayi dalili ba Rungume ne ya yi cikin shi bayan ya kashe wuta wata irin matsananciyar sha'awa yake ji amma sai kokawa yake yi da zuciyar shi. ganin bai aikata min komai ba, baby na. Gyara kwanciyata na ne cikin shi kafin na ce uhum. Kina yin addu'ar safiya da maraice kullum? Eh ina yi kullum na safe bayan gama sallar asuba'i na yamma kuma da nayi sallar magariba. okay hakan yayi yi. To Kamar wanne kala kike yi to? Kamar dai yadda Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ya koyar da mu. Da safe ina karanta Qul Huwallahu Ahad, Falaƙi da Nasu, Ayatul Kursiyu, Asbahana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadzal yawm wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadzal yawm wa رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر sannan ina karanta la ilaha illallah da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari na yi imani da Allah cewa babu wani abu da zai same ni face sai da izinin Allah wanda dama can ya kasance rubutacciyar kaddara ta ce sumbatar goshi na ya cikin jin daɗi da farin ciki kafin ya ce me kika sani dangane da abin da ya shafi karanta Falagi da Nasi yayin wanke kafafu lokacin alwala. Gyara kwanciya ne, ina hamma na gaji barci nake so in yanzu. Ni dai na san cewa surorin na daga cikin waɗanda ake neman tsari da su amma gaskiya ban san fa'idar karanta su lokacin alwala ba. Amma za ka iya karanta su a duk lokacin da ka so kai dai kawai zuciyarka ta kasance ga Allah kake neman taimakon. Haka ne amma ban da wannan akwai wani abu da ya dace in riƙe bebi na? Kin ga dai yadda nake cikin matsalar rayuwa ko? Cikin shashshekar shagwaɓa na ce ni don Allah ka ƙyale ni barci zan yi. ne sosai cikin jikin shi yana sauke numfashi cikin kunne na. Nan da nan tsigar jikina ta fara tashi ki buɗe baki kawai ki magana don babu wani barcin da zan bari ki yi. Bakina na turo gaba ina goge mishi ƙwallon ta saman ƙirjin shi da babu riga a jiki. Yana ji ma yana ji na sai ma sautin murmushin shi da na ji. Hmm, ke fa nake saurare baby. Bakina a da ne na fara magana abu uku zan iya gaya maka, amma sauƙi ne da waraka ga dukkan bayan Allah muminai. Na farko shi ne istighfari, idan ka rike shi Allah zai yi yawaita yafiya gare ka, sai tun kuɗe sharrin da ke biye da rayuwarka zai kare gabanka da bayanka, zai ƙara rufa maka asirin duniya sannan ya baka na lahira. Falalar istighfari tana da yawa Allah ne kawai ya san iyakarta. Sai na biyu sadaka. Yawaita sadaka yana cin kuɗi bala'i da masifa. Yawaita sadaka na sa ƙarin buɗi da yayewar kowace kalar lalura da izinin Allah. Na ukun kuma shine salatin annabi ingantacce wanda annabi ya koyar da mu. Yawaita yi ma annabi salati sallallahu alaihi wasallama mabuɗi ne ga dukkan alkhairan duniya. Dakta, waɗannan abubuwan kawai sun ishi mutum rayuwar duniya kuma ingantacciya wanda zai dace cikinta don Allah ka bar ni in yi bacci ya nan Allah na gaji. Yar Tori rigar da ke jikina ya cire yana ci gaba da shafar duk inda ya mishi cikin jikina. Kuka na fara ina tutture shi, amma ya yi birizin alaji. da ka haƙura ka kwanta haka nan insha Allah babu abin da zai faru da su. Addu'ar ya shafa kafin ya ce, "Hmm, bari ni in yi iyakar iyawata." Masu ban Ahmad da shari suna da yawa wallahi na rasa gane me ake nufi da shi. Kuma kin ga yanzu haka yana can yana barci abin shi. Marmashi ta tare da miƙewa ita ma ta shige ta ɗaura alwalar. Dama ta lura cikin kwana biyun nan yana da damuwa. Kawai dai yana ƙoƙarin ɓoye mata ne. Tsakanin jiya da yau har wata ƙaramar rama sai da ta yi tsabar tunani da neman mafita. Cikin sanyin jiki ta fito falon mahaifiyarta daga ɗakinta sai wani ya yamutsa fuska take kamar an yi mata dolan fitowar. Kallonta ta uwar ta watsar kafin ta ce ke kuma lafiyar kike ta ya mutsi fuska? Ragwab ta faɗa kujera kafin ta ce ƙalau nake mama na dai gaji ne kawai. Na manta in gaya miki jiya na gaya Ahmad har ma ya ce in gaishe ki. Dakata munafuka ƙarya kike wannan sarkin masu girman kan zaki ce yana gaishe ni? Yaron da uwar shi ta gama mishi famfo cewar na ce mishi maye? To ma idan ba mayen ba uban menene shege? Uban wane shege nake cinye matan shi idan ba shi ba? Don Allah ki hakuri haƙuri baby. Ba zan kuma yi miki wani abu ba. Jiya ma ban san na zarme da yawa ba. Wallahi ban san ne ya yi miki. ya haƙuri kin ji? Ko kallon shi ban yi ba saboda yadda zuciya ta zo min wuya. So nake kawai in kwanta in yi barci amma ban son kwanciya. Cikin ɗakin na fi so in koma wajen mama. Babu kalar duka da yaƙushin da ban yi mishi ba amma ya yi mursisi. Ƙoƙarin shi kawai ruwan zafi ya shiga jikina sosai. Jikina duk ya saki saboda damben da muka sha shi kuma tsoro ya ji saboda yadda ya ga ko sallar asuba na kasa tsayuwarta. Yanzu da safe kuma na kasa tafiya shine yake min wani gashin banda na daren da ya min sannu. Kau da kaina na ina sharar hawaye wani shegen zafi nake ji har yanzu. Sai dai ba kamar yadda na tashi ba. Da shi ya sanya min kaya tare da fesa min turare yana kallon wayar shi da ake ta kiran shi akai akai amma ya kasa ɗauka. san baya son fita yau bai ma yi niyya ba amma ya san ko da abban shi yake yawo dole sai ya leƙa asibiti. Za ki iya fita kuwa ko na amso mana break ɗinmu nan? Cikin sanyin jiki ya bar ɗakin. Hamdala ya ganin maman ba ta falo kawai sai ya samu babban tire ya jiro komai da ya san na buƙata ne ya fice. Ban wani tsaya zan rai ba saboda yunwar da nake ci, sai da na ci na ƙoshi sannan ya ban magani na sha. Duk abin da yake yi yana yi ne yana kallon lokaci amma saboda baya ya so Ba ya so ya tafi ya bar ni da buƙatar wani abu shi yasa yake min komai a nutse. Sai da ya kwantar da ni tare da lulluɓe ni sannan ya sumbaci goshina. Bayan ya ajiye min wayata kusa da ni lokacin goma na safiya ya yi. Ga wayarki nan kusa. Ko me kika ji ki kira ni don Allah zan dawo. Ah, babana, ka fara wasa da aikinka ko? Jiya ka makara yau ma kalli lokaci lafiya ko? Ita kanta cikin zuciyarta addu'a take Allah ya sa ba kuma yin wani abu ba. Lallai da ya amsa sunan mutum mara tausayi. Shafar kanshi shi yana ɗan kar da fuska mun ɗan makara ne mama amma ai ga shi nan zan fita yanzu ɗin. To Allah ya tsare ya bada sa'a amma ban ga Aisha ba yau lafiya ko? Lafiya lau mama shiryawa take yi. Da sauri ya lallaɓa ya bar ɗakin kafin asirin asirinsu ya tono. Fuskar shi ɗauke take da yawaltaccen farin ciki a ta yayi tare da zama cikin motar ya fice. Wani barci mai nauyi ya gaba da ni saboda yadda na samu nutsuwa sannan Na rage jin duk wani ciwace-ciwacen da nake ji da. A gaggauce ta gama shirin ta tsafka min ta ɗauko garin magungunan da za ta zuba cikin jaka. Duk da cewa ta san da wuya idan maganin arziki ne amma sai ta samu kanta da addu'ar Allah ya ba ta sa'a ta aiwatar da komai cikin nasara. Ke kuma ina sake kika yi wannan gayen? Gyara zaman jaka ta ce kafin ta ce ɗinki na zan amso amma zan biya gidan Mama Hauwa in dubo amarya tun ran biki ban koma ba. Tsaki maman ta saki tare da hararta ita kuma ta sa kai ta fice. Barci na sosai don sai wajen gefen azahar na ji muryar mama sama-sama tana tashi na. Da sauri na tashi zaune ina marzar ido sannu mama ina kwana. Yau ban fita ba ki yi haƙuri. Ke kwantar da ki, babu komai ai. Zuwa na huɗu kenan amma sai na ga baki tashi ba shine na fara jin tsoro. Na ga gara dai in tashe ki ko don yunwar ki. Kuma sanda na ƙasa ne ina jin kunya balle da idanuna suka kai kan gadon kenan. Suka kai kan agogo, kenan sallah ake yi ma wani wajen? Yunkurawa ne a hankali na miƙe sai na ji jikina ya ɗan saki ba kamar ɗazu ba. Shi ya sai na miƙe ina faɗin gani nan zuwa yanzu mama. Har na kar kofar bayin sai na ji muryarta tana faɗin ki kuma shiga ruwan ɗumi kin ji ko? sa shigewa ne tare da rufe ƙofar ina zare ido. Ban cuci kaina ba, na tsaya na gyara jikina sosai sannan na ɗauro alwala na fito. Wayata na duba kiran dakta bakwai sai na mama na biyu, na abba na ɗaya, sai yaya Maryam ita babu daɗewar ma ta yo shi. Ina wanka tunda bai wuce minti shida ba. Ajiye wayar ne nayi shiri na a na nayi kwalliya cikin wata baƙar doguwar riga mai adon bulo ɗin duwatsu a gabanta da hannuwanta. Rigar tayi kyau sosai. Na ɗauraye ɗan gyalenta sannan na tada sallah. Addu'a nayi sosai Allah ya kare ni daga dukkan sharrin da ya halitta sannan nayi addu'a akan Allah ya ƙara min haƙuri da juriyar zama da dakta. Sai yanzu nake tuna wata hira da muka yi da yara Fati inda ranar nake ce mata, wai na ga tunda da na zo gidan nan ba ki da nutsuwa idan za ki yi fitsari ko wani abu idan za ki yi ko wani abu ne. A lokacin Harara ta ta kafin ta ce Aisha kin cika sa ido wallahi ciwo nake ji idan zan yi fitsari da ƙyar ma nake yin shi. Na yi wa dakta bayani amma ya kasa ganewa. Ta baki bakina ne kafin in ce hmm to idan ba zai baki maganin da za ki warke ba kawai ki je ki ga wani likita mana. ai ba kya zauna da ciwo ba, kila ma infection ne. Ƙaramin tsaki ta ja lokacin kafin ta ce babu wani infection wallahi. Tsabar jarabar shi ce kawai da bai gajiya. Ganin ina kallon ta ya sa ta tashi ta bani gu a lokacin to tabbas yanzu na fahimci inda waccan maganar ta dosa. Sam dakta ba zai yi wani haƙurin kirki ba. ce ne jin ana kuma kiran waya ta Maryam ce da sauyi na ɗauka ta da gaishe ta. Lafiya lau ƙanwata lafiya ko? Ya na ji muryarki haka me ya faru? Idona ya ciko da kwalla don wallahi tausayin kaina nake ji babu komai yaya. Ina su An jim tai kafin ta ce shi kenan amma dai kin san baki da kamar mu ko? Idan akwai wata damuwa ki gaya min kin ji auta? Da yake wani lokacin suna kira na da hakan saboda ni ce mace auta a cikin ɗakin mu Shiru muka yi sai shekar na da take saurari Aisha. Dakta ne ko? A hankali na ce iya Maryam ni ban san shi. Ina jin saukar numfashinta kafin ta ce, "To ki yi kowace mace sai ta fuskanci hakan kafin ta saba, don haka ki dage da sa ma jikinki ruwan ɗumi ba wai mai zafi ba sosai, ki dinga sakar ma jikinki sosai, saboda banda kuma banda kuma gardama a hankali za ki daina jin komai ki daina kuka kin ji?" na kawai na ɗaga mata sannan ta sallama na ajiye wayar. Turare na kuma fesawa na bar ɗakin bayan na gyara inda zan gyara. Duk wanda zai kalli fuskata sai ya gane ni kuka sannan kwata-kwata babu kuzari a jikina. Balle gashi na na ni barci duk jikina ya gama mutuwa. Ganin mama da ba kowa ya sa na gaishe ta ina niyyar zama maman ta ce kin ga ce ki ci abinci tukunna sai ki zo ki zauna ɗin. Haka kawai sai na ji ban ji daɗin ganin baƙuwar maman ba Salima sai na ji na ya ƙi kwanciya da irin kallon da take min. Daga inda nake cin abincin ina hangen yadda take ta mutsu-mutsu kamar tana so ta fiddo wani abu. Ban san me ta ce ma maman ba tunda akwai tazara tsakaninmu sai dai kawai na ga ta taso ta nufo wajen da nake cin abincin. A gaggauce na dinga sauri shi yasa bata jima da zama ba ni kuma na miƙe. To dama ba wani na kirki na ci ba saboda yanayin na. Da kallo ta biyo ni sannan ta zauna tana zuba abinci kwanciya ne saman kujera ko zan ji daɗin jikina. Inda maman ke ta min sannu ni kuma kunya na kama ni. Ashe ta gane halin da nake halin da nake ciki. Hira take tana da shi sai dai nauyinta da nake ji yau ɗin ya hana ni sakin jiki mu hirar kamar yadda muka saba. Mama, wannan ma diyar cikin gida ce? Can family house ɗin su Abba. Marmashi ta kamu ta ce a'a diyar ƙanwata ce ba wadda ta zo kwanaki na ce miki ƙanwata ce? To diyarta ce. Shiru na yi ina tuno kallon da na ga matar na biyu na da shi a ranar. Sai kuma na tsinci muryarta tana faɗin maman tana faɗi maman cewa o oh, Ahmad da kwashe-kwashe wannan ma ai yarinya ce karama, bata wuce sa'ar su Zaituna ba. Ban abin shi me zai ji jikin wannan ƙwailar?" Kau da tunanin ne kafin in ce ashe tana da 'ya'ya da yawa. E, aiko ko yaranta tara ta aurar da huɗu mata yanzu akwai biyu gabanta. Waccan da ƙanwarta sauran maza ne. Shiru na yana tunanin anya akwai jituwa tsakanin maman da 'yan uwanta kuwa. Katse man tunani ta yi da faɗin duk 'yan uwana sun guje ni matan, sabida kawai ƙaddarar mijinki shi ya sa ni ma na fita yaran su ma da ba sa zuwar min sai da ƙanwar mu ta yi musu faɗa, sannan suke ɗan gitto ni, ni dai iyakata da su ido. Ya matsa fuska ne kafin in ce hmm Allah ya kyauta to amma dai ba su kyauta ba gaskiya, tunda shi ma ai ba a kan son ranshi abin ke faruwa ba, ai su ba su san hakan ba. Kiran da aka yi min maman ya sa ta tashi ta nufi ɗaki ni kuma sai na limshe idanuna. Murmushi ya saki lokacin da na karanta message ɗin dakta da ya shigo wayata yanzu. Please baby na na tuba don Allah ki ɗaga wayata jikinki kawai zan tambaya. Ɗora wayar saman ƙirjina ne kawai na rufe idanuna. Na tabbata ko ina yake yanzu zai shigo gidan mu don ni kaina na fara lura da irin zazzafar soyayyar da yake mun. Wani irin mugun nauyi na ji kaina ya min wanda na rasa dalili kuma kamar an hana ni buɗe idanuna, balle in ga me ke shirin faruwa da ni haka nan kusa. Motsin leda ya sa ni buɗe idanuna fes na sauke su a kan budurwar da na bari tana cin abinci, to ma me ya kawo ta saman kaina? Ɗan murmushi ta yi kafin ta ce ki da hutawa kuma har lokacin hannunta na cikin jakarta, tana liliyar leda da nake jin motsinta har lokacin. Tuno wulakancin da suke yi ma mama ya sa ni yi mata wani kallon banza kafin na ce lafiya kike tsaye saman kaina. Ta 'yan duniya za ta mun, don kuwa wani murmushi ta yi daidai lokacin da ta zaro hannunta. Na gan shi da kwantattar leda da alama ko ma menene cikin ledar, shirin watsa shi kawai aka yi dama. Tuni na miƙe tsaye, nauyin jikin da nake ji ma na neme shi na rasa, riƙe hannunta na gam, ina hararta duk da cewa a girme za ta girme ni kuwa. Tana ƙoƙarin ta kwace hannunta ina tambayar ta uban me za ta zuba min jikina. Mama ce ta fito da sauri tana ajiye wayarta a kan kujera ta riko ni Aisha sake ta dan Allah yi hakuri ki kyale ta kin ji. Idanuna har sun yi ja na ce mama wani abu za ta zuba min a jikina fa. Na ce ta gaya min menene za ta zuba min shine za ta tsaya yi min shirme. Kuma wallahi ko ta gaya min menene ko yanzu ne mata tsinannen duka. Na yi maganar ina wuce duk da na san cewa babu abin da zan iya ce jikin da dan tafi ni girma, amma zuciya ta riga ta zo min wuya. Ina tunanin zan iya mata komai ma. Shigowar dakta ya sa ta ƙwala mai kira lokacin tana tsakanin mu tana bani baki amma haka ne na yi biris da ita. Kusan da gudu ya su wani baƙin ciki na taso mai wato kowane shege ya ɗauko sharar shi sai ya kan matar shi kenan. Ita ma Aisha ba kamar lasa ba. Lafiya? Me ya faru? Ni ma dai ban sani ba wallahi. Wayata aka kira na shiga ɗaki. Ita kuma Aishan na kwance take. To kuma sai dai na fito na gansa haka ban gane komai ba. Marere cewa yana kallo na dan baya so ya kuma wani laifin akan wanda ya Kin ga baby sakarta sai ki gaya min me ya faru. Cikin tsiwa na ce wallahi ban ta sai ta gaya min maganin menene za ta watsa min ina kwance. Duk faɗuwar gaba ce ta same su kafin ya buɗe hannunta wanda yake cikin nawa aiko sai ga magani cikin leda duk ya zuba. sabida duk ya yi zufa sabida yadda ta matse shi ga kuma riƙon da na yi ma hannun. Wani matsiyacin mari ya kifa mata kafin ya ce ke dan ubanki maganin menene wannan. Ni ta fara kuka yayin da mama ta toshe bakinta tsoro na bayyana karara a fuskarta. Sakin hannunta na na koma can gefe na zauna tunda na ga ya fara ɗaukar mataki. Wani marin ya kifa mata wanda sai da ta kai ƙasa sannan ya ƙwace maganin ya watsa mata shi har a fuska da jikinta. Muguwa kawai. ko ma menene ya koma kanki babu abin da zai samu Aisha da izinin Allah. Tashi ki bar gidan nan kafin in kira folis su yi min gaba da ke. Da gudu ta fita tana kuka yayin da jikinta babu inda bai rawa. To fa aka ce in zaka kina ramin mugunta kina. so masu sauraro a nan za mu dakata. Ku da kasancewa tare da ni Maman